cewa bangaren sai da sayarwa Manchester United ta tura don tattaunawa da wakilin Gareth Bale dan kasar Wales mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Arsenal ta ce za ta kara wa ɗan wasan ta kai tsawon kwantiraki na shekara biyar. Har ila yau Manchester United ɗin na zawarcin ɗan wasan bankita mai suna Alex Grimaldo. Real Madrid ta tura wakilin don don duba ɗan wasan kasar jamus mai takale da kungiyar kwallon gaba ta baya muni timothy kilmani tuta lafiya